وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ci gaba da karatunmu na littafin almuwatta Birwati, ya haya bin ya haya laysi muna kitabi eh, kitabu quti sala wato bangare na littafin da yake bayani akan lokutai na sallah a satin da ya gabata mun karanta أصلنا na umar bin wanda ya kunshi bayanin yadda umar yake sa a rubuta wasiƙa domin a aika zuwa ga waɗanda ya naɗa a wasu wurare a matsayin jagorori wasiƙa ya kunshi umarni da yin sallah da tsayar da sallah kan lokacinta da kuma bayanin lokutan sallah ne نعم يمتامن شو بسم الله الرحمن الرحيم وحدثني عن مالك النافع مولى عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله إن أهم أمركم عندي الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع ثم كتب أو صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا إلى أن يكون ظل أحدكم مثله والأصل والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل غروب الشمس والمغرب إذا غربت الشمس والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل فمن نام فلا نامت عينه فمن نام فلا نامت عينه فمن نام فلا نامت عينه والصبح والنجوم بادية مشتبكة kamar yadda muka yi bayani a satin da ya wuce cewa wannan asar na umar bin khattab asar ne wanda yake da iful isnad duk da yake akwai shawahid eh, waɗanda suke karfafar abinda matanin asarin ya ainihin kunsa kuma muka yi bayani takaitacce akan cewa waye umar bin khattab eh, umar bin khattab sahabi ne wanda yake mai daraja cikin sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam eh, wannan asar din yana daga cikin dalilai da suke nuni game da kulawar shi Umar dan Khattab game da al'amuran addini to kaga wannan sai yake rushe tuhumar masu tuhuma yake rushe kagen masu kage eh, umar dan khattab kamar yadda ya tabbata cikin eh, sunan tirmizi da waninsa bi isnari Hassan, manzan Allah sallallahu alaihi wa ala wasallam yake cewa ku yi koyi da wasu mutane biyu a bayana sai ce su ne abubakar da umar bayan da za a yi manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya ce da kai kai koyi da wani kuma wannan wani ya zanto ba na kirki ba wannan abu ne wanda yake mustahil ba zai yi ba umarni da manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya yi na cewa a yi koyi da Abubakar da Umar radiyallahu anhuma to wannan sai yake nuni akan cewa yardaddu ne na Allah subhanahu wataala sannan ya tabbata cikin littafin sahih muslim manzala ke cewa idan mutane suka yi wa abubakar da umar ba'a to hakika sun shiri wannan kaga duk ƙara nuni game da waye abubakar sannan waye umar bin khattab radiyallahu anhu ya kuma tabbata cikin eh, littafin sahihi bukhari eh, wata rana manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yayi mafarki sai ya ga yana shan nono yayin da ya sha nonon sai ya rage ragowar sai bawa kuma dan khaffa sai aka tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam me ya fassara haka sai ce ilimi kenan wato wannan ragowar da ya bayyana umar dan khattab wato ainihin ilimi ne eh kaga ne na nuni game da matsayin umar dan khattab haka ya tabbata kuma cikin sahih bukhari aidan manzo Allah yayi mafarki yace ya ga mutane wani da riga da dai kirji wani ta wuce kirji yace amma ya ga umar dan khattab da rigarsa har tana jan kasa aka ce ya rasulullah me ya fashin bakin wannan mafarki na jan rigar umar dan khattab har zuwa ƙasa sai manzo Allah ce addini shine addini wato rukunsa da addini to wannan dukkan dalilai ne na maganganun manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam da suke kara fayyace mana cewa waye Umar dan Khattab wanda haka shi ya bayu yadda musulunci ya yadu a lokacinsa bai yadu ba a lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to wannan kadai kaga fadila ce wanda take nuni game da girman shi Umar dan Khattab daraja ce babba to yayi rubutu zuwa ga wakilai da ya wakilta a sasannin duniya irin su al-Basra irin su al-Kufa irin su asham da sauran wurare wanda ya nada mutane cewa inna ahamma amrikum indi as-sala lalle mafi mahimmancin al'abarinku a wurina as-sala ita ce sallah abin nufi ku kula da sallah ku kiyaye ta to anan af'alu tafdil da yake nan cewa inna ahamma mafi mahimmanci to wannan kaga sai yake ne akan me akwai almuhim mai mahimmanci din kuma eh, kamar idan ka ce eh, aqwalu mafi sai to kaga wannan ne akwai kuma mai tawil mai tsayi kenan eh, idan ka ce ainihin asharafu mafi girma mafi daraja to wannan ne akan akwai kuma mai akwai sharif wanda yake mai daraja amma bai zanto mafi girma ba to nan da ya ce inna ahamma mafi mahimmancin amurikun al'amurukun indi a wuri na asala ita ce sallah to wannan sai yake nuni kan cewa dukkanin al'amuransu gaba daya suna da mahimmanci amma mafi mahimmancin cikinsu ita ce sallah ragowar al'amuran suna da mahimmanci suna da kima suna da ainihin daraja amma sallah ta fi su muhimmanci saboda sallah ita ce rukuni mafi girma cikin rukunin musulunci bayan tauhidi idan ka da kalimatu shahada cikin arkanu islam rukunin musulunci to babu wani rukuni wanda yake mafi girma wanda yake sallah to wannan shi ya bayu Umar dan Khattab radiyallahu an ya musu wannan bayani domin sallah barinta musunta inkarinta kafirci ne a sakamakon ita ce abin da ta bambanta ka tsakaninka da wanda yake ba musulmi ba kamar yadda hadisi ya tabbata cikin littafin sahih muslim hadisin jabir bin abdullah al-ansari abu abdullah manzo ke cewa bainar rajuli wa bainar kufuri wa shirki tarkus sala ah, tsakanin mutum musulmi da kafirci sallah ce kawai daga zarar ya bar sallah to shikenan shi ma ya shiga sahun kafirci haka ya tabbata hadisin buraida bin al-husayb cikin musnad al-imami ahmad bin hanbal da sunan tirmidhi da sunan nisa'i da sunan ibn majah bi isnadi hasan cewa al'ahadu alladhi bainana wa bainahum as-sala faman tarakaha faqad kafara dukan wanda ya bar sallah ya kafirta wannan kaga sai yake nuni game da matsayin sallah cikin musulunci da kima da karamci na ainihin sallah shi yasa abdullahi bin shaqiq ɗaya daga cikin tabi'ai kamar yadda yake cikin sunan tirmidhi yake cewa babu wani abu da sahabbai na manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam suke gani barin sanan take zai mai da mutum kafiri in ba sallah ba eh, akwai ababen da za ka yi mutum ya kafirtan to amma yana maka bayani anan domin nuna maka mai mahimmancin sallah sannan a ruwayar abu abdullah alhakimun nisaburi cikin almusdarak nasa sai zan to magana daga shi abdullahi bin shaqiq har zuwa ga abi huraira wato abi huraira ne yake magana ma'ana asad din ya tabbata mawquban wa maqtu'an ya tabbata magana ta shi abdullahi bin shaqiq kuma ya tabbata magana ta wato anishin abi huraira radiyallahu anhu wannan kaga sai yake nuni game da cewa sallah aba ce wato anishin muhimmiya mai kuma anishin kima wanda wannan shi ya bayu manzo Allah ko ku tayi da sahabbai wajen yaki idan ya ji an yi kiran sallah a gari sai ce to a bari kada a yaƙe su kamar yadda ya tabbata cikin sahihi muslim hadisin anas bin malik abu hamdat al-ansari wannan sai yake nuni game da muhimmanci da kima na ainihin wato sallah da kuma karamcinta ya tabbata cikin littafin sunanin nasa'i al-sughra da al-kubra bi isnadi Hassan ta hanyar hadisin Anas bin Malik yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala wa sallam ya ce hubba ilayya min dunyakum an-nisa wa tibu wa ju'ilat qurratu aini wato an sanya sallah a matsayin sanyin idanuna ma'ana nakan samu nutsuwa da kwanciyar hankali yayin da nake yin sallah saboda sallah tana da alaka da imani mai kai tsaye shi yasa ya bayu akan kiranta ma da imani fadin Allah cewa wa ma Allah li yudhi'a imanakum inna Allah bin nasi da ra'ufur rahim li yudhi'a imanakum ay salatakum da nassin hadisin albara bin azib wanda yake cikin musnad al-imam bin Hanbal sahih al-bukhari batu ne ake akan sallah canja alkibla daga baitul maqdis zuwa ga ainihin kaaba to batun ya matsayin salloli da aka yi na baya to ne sai Allah ce wa ma Allah li yudhi'a imanakum ay salatakum kaga an kira yi sallah da imani saboda alaƙar da imani din kai sai to don haka sai manzo Allah ce wa ju'ilat qurratu aini fi an sanya nutsuwa da sanyin rai Eh, da sanyin idanu abin nufi kwanciyar hankali yayin da na zanto ina yin sallah shi yasa kamar yadda ya tabbata cikin musnadul imami ahmad bin hanbal da sunani abi daud idan wani al'amari ya zo wa manzo Allah na firgici na razani na tashi hankali sai ce ya bilal arihina bis sala hutar da mu da sallah abin nufi kira sallah mai sallah sai mu samu nutsuwa to kaga wannan sai yake nuni game da karfin alakar sallah da wanda yake mumini haka umar dan khattab shi ma ke fada kamar yadda yake cikin sahih bukhari mu'allakan yake cewa inni la ujahidu jaishi wa ana fi sala wato yakan samu nutsuwa da kwanciyar hankalin yadda zai tsara rundunonin yaki yayin da ya zanto yana yin sallah nutsuwa ba ta zo masa yana zai samu tunani mai kyau wajen tsara rindina kaza wuri kaza kamata tafi kuma wani kaza kamata a sa ya zanto jagoran da sai in yana cikin sallah to ashe kaga sallah aba ce wato ainihin muhimmiya mai kima wanda wani shi ya bayi umar ya ce inna ahamma amrikum indi as-sala a wurina as-sala sannan indi a wurina wannan idafa ce littasharif ya jingina abin zuwa gare shi domin nuna mai girman al'amari har yanzu matsayinsa na shugaba matsayinsa na khalifa na biyu na manzon Allah sa'islam matsayinsa na wanda yake jagora suna ƙarƙashinsa sai ce al'amarin da yake mafi mahimmanci cikin al'amuran ku indi a wurina as-sala ita ce sallah jingina sallah da yi a wuri na tunan kara nuna mai matsayin ita sallah din ne kenan kamar hadisin da yake cikin sahih bukari na abdullahi bin amr bin as cewa ballighu anni walau aya kaga muka duba zamu ga akwai ababe uku akwai at-takalif da at tasharif da at-takhfif ballighu ku isar kaga wannan mai takalif ne dora muku mai nauyin isar da sako din anni dukkan abin da kuka yi daga gare ni kaga wannan ibafa ce litta sharif don nuna girman dukkan abin da ya fito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam walau aya ko da gurgurdan aya daya ba a nufin wai aya ake nufi ta alqur'ani a dukkan wani abu ko da hadisi ɗaya ne ko da wata magana ce mara tsayi in dai ka ji to kai kokarin ka isar kaga wannan kuma tasafifi ne to akan samu wannan a matsayin a babi na wato anishin girmamawa kamar inda nake cewa ta hasab banan da qutlu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun surayayyu ne wurin Allah su kuma ana azurta su faman hafizaha saboda haka dukkan wanda ya kiyaye ita sallah wadan cika eh, rukunanta da sharuɗoɗinta da mustahabbat nata wa hafaza alaiha kuma ya tsayu wajen kiyayewa akan ita sallah din da fuskar bada ita akan lokaci eh, hafiza da hafaza akwai bambanci eh, hafiza ya hafazu hibzan eh, alhibzu kaga kiyaye abu kenan amma hafaza yuhafizu muhafazatan almuhafaza wannan akwai nau'in mina shidda akwai nau'i na kaiwa mutuka na kiyayewa mun gane ba kamar faɗin Allah subhanahu wataala cewa ya ayyuhal ladina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun kaga isbiru ku yi hakuri wasabiru kaga ba da yake da isbiru ba isbiru ku ya hakuri wajen bin Allah subhanahu wa Ta'ala da rashin saba masa sannan wasabiru eh, kage cewa wa galibuhum fi sabari kuma ku yi kokarin kurin jayi su kafirai din cikin dagewa da jajircewa wajen yin hakuri akan dukkan abin da za ku samu na cutarwa a hanyar Allah kaga sai to eh, al-musabara akwai ziyada ta ainihin ma'anar da babu ita cikin asabar to haka nan ma alhibzu da almuhafaza to da haka sai suka sha bamban cewa mai ake nufi da faman hafizaha eh, suka ce to faman hafizaha ya shafi kiyaye ita sallah din ta fuskar yinta da yanayi mai kyau da cika rukuwa da cika sujuda bayan da ita bisa yadda manzo Allah ya ainihin karantar tunda ya ce hadisin Malik bin Huwairis cikin sahih Bukhari sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar da hukan da ina yi ana yin ta bisa yadda manzo Allah ya aiwatar da sallah din aikace eh, wa hafaza alaiha eh, wannan kuma ana nufin wato anishin doriya akan wannan kiyayewar na bayar da sallah akan yadda manzo Allah yi da kuma kiyaye sallah din akan lokacin ta har yanzu da kiyaye sallah din akan lokacin ta shi yasa da Allah ce ah, walladina hum ala salatihim yuhafizun ko walladina hum ala salawatihim yuhafizun cikin suratul ah, mu'minun kace suratul mu'minin a shashin malaman kira'a kaga yuhafizun wannan ya tafi mai kiyaye ita sallah din ta fuskar mai lokaci da kuma kiyaye sallah ta fuskar yin ta bisa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya ainihin wato karantar ya aiwatar a aikace eh, sannan zai daukan cewa fa man hafiza ha wa hafaza alaiha wannan wa hafaza alaiha wato tokidi eh, fa man hafiza dukkan wanda ya kiyaye ta ya kushi kiyaye ta kan ta akan lokaci da yin ta bisa yadda manzan Allah ya ainihin eh, karantar ya aiwatar a aikace to wa hafaza alaiha To wannan kuma domin ƙara nuna matsayin yin sallah din akan lokacinta sai a ƙara ware batun kiyayewa kuma akan yin ta akan lokaci eh, ba a nufin cewa faman hafizaha bai shafi lokaci ba a ya shafi lokaci amma an ƙara cewa hafaza alaiha domin nuni kuma akan mahimmancin yin sallah akan lokacinta kamar faɗin Allah subhanahu wa ta'ala man kana aduwan lillah wa mala'ikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala fa inna Allah aduwwu lil kafirin kaga jibril mikal suna ciki mala'iku ba za ciki suna ciki amma sai a ƙara ware saboda nuna cewa suna da wani matsayi wanda ragowar mala'iku ba su da shi kamar faɗin Allah hafizu ala salawati was salatil wa qumu lillahi ta ga a salatul wusta salar asar kenan wanda wannan shine zance mafi inganci kamar da hadisi yake bukhari da muslim na ali bin abi talib da hadisin Allah bin mas'ud cikin sahih muslim kuma har ma yayi eh, risala bi suna eh, kashaful mughatta Eh, fi tabayyin salat al-wusta ah. karshe bayyana cewa ita ce sallar la'asar eh, duk da yake akwai mangaru na malamai me ake nufi da salat al-wusta wanda wannan shi ya bayi ma Abu Ja'far al tabari cikin Jami'ul Bayan ya kawo ruwaya tsakanin hadisi da asari har ruwaya 113 amma dai a shi shi ma rinja cewa sallar la'asar ce to kaga da aka ce ah, hafizu ala salawati was salatul wusta as-salatul ah, wusta ba ta ga cikin asalawar ba ta shiga amma an ware saboda me saboda nuna cewa tana da wani mahimmanci na daban wanda ragowar salloli din ba su samu wannan ba to nan ba an ce wa hafaza alaiha domin nuni akan mahimmanci da farallar kiyaye sallah akan mai akan lokacinta wanda za ku tuno abin da muka ambata a baya na hadisai da suke nuni akan haka hafiza dinahu to wannan hakika ya kiyaye addininsa ya kiyaye addininsa to ana ana nufin cewa idan mutum ya kiyaye sallah baya cire zakka baya aikin haji baya sauran ayyuka na ibadu kuma da dama da iko shikenan ya gama bada addini ba haka ake nufi ba wanda wannan shi ya bayu kamar yadda yake cikin sahih bukhari da sahih muslim abubakar ne siddiq yake cewa wallahi la uqatilanna man farraqa bayna as-salati waz-zakah fa inna az-zakata haqqul mal wallahi sai na yaki dukkan wanda ya raba tsakanin sallah da zakka yana sallah amma yana hana yin zakka a lokacin sa an samu waɗanda suka fito da ra'ayin hana bayar da zakka har ma umar dan khattab yake to ai abinda manzo Allah ce an umarci ni in yaki mutane har sai sun shaida shi umar dan khattab bai riski ruwayar ta ce har sai sun shaida babu abin bauta bisa canta sai Allah ni manzo Allah ne kuma suka tsaye da sallah suka bayar da zakka wannan dan sa kuma Allah bin Umar shi ya riski wannan ruwaya din kamar yadda take cikin sahih al-Bukhari to shi Umar bai riski wannan karin ba don haka abubakarin ya yi kura ce wallahi lo mana uni anaqan laqataltum ala man'ihi inda za su hana ni yar akuya haka kanuwar akuya to sai na yake su akan wannan wanda wannan ana ga ce ruwaya ta bata ce akwai ruwayar iqalan da baibayi wannan ruwaya ce shadda bata ainihin tabbata ba kun ga da kyau to anan da aka ce hafiza dinahu ya kiyaye addinin zamana ma'ana mu'uzama dinihi kenan eh, eh, ya kiyaye kaso mai girma na addini wanda rasa wannan kasan rasa addini saboda ka kiyaye wannan kasan to kamar kiyaye addini ne gaba daya amma ba a nufin cewa ragowar abubuwa na addini kuma su sauka mutum nuni akan cewa inda za ka yi zakka ka yi aikin haji ka yi komi sai ka musa sallah kana da addini ba ka da addini to nan hafiza dinahu ya kiyaye addininsa ma'ana ya kiyaye jagoran addini wanda ita ce sallah bayan kalmatu shahada kamar hadisin abdurrahman bin ya'mur wanda yake cikin sunani abi daud da tirmizi da nasa'i da ibn majah bi isnadi sahihi manzala ka cewa alhajj arafa sai wa arafa ita ce aikin haji ah, ana nufin cewa in mutum ya riga ya tsayi a arafa shi ke da ya gama komi da komi ba sai ragowar fa'alul hajj ba ba haka ake nufi ba amma abin da ake nufi inda za ka yi dukkanin ayyukan hajji gaba daya sai zanto ba ka yi arafa ba kana da aikin hajji ba ka da ita to sai zanto tsayuwar arafa din da ka samu to kamar ka samu aikin hajjin ne gaba daya to haka nan ma hafiza dinahu ya kiyaye addininsa sai ce wa man dayya'aha fa huwa lima siwaha adiya'u dukkan wanda ya tozarta ita sallah to shi ga abin da yake ba sallar ba za ka sami shi kuma fi tozartawa to wannan zai dauki fuskoki guda biyu fuska ta farko zai ɗauki cewa dukkan wanda ya tozarta sallah domin sallah ibada ce ta bayyane tana daga cikin ayyukan addini wanda suke fili a bayyane to yayin da kawaye gani cikin mutane suka fahimci baka yin sallah to wannan kaga zai bayi zuwa ga amuna na maka zaton cewa sauran ayyukan addini ba baka mai baka yi shi fa huwa lima abu yau mutane sai su yanke hukunci cewa to ragowar ayyuka na addini wanda suke boye kamar azumi kaga abu ne boyayye da sauransu sai su ɗauka cewa tun daga aiki ma wanda yake na bayyane ba ka yi to ragowar ma ba ka yi sannan zai ɗauki cewa fahuwa limasi wa abu yau dukkan wanda ya tozarta sallah to wannan matsayin wanda ya ɓata ragowar ayyukansa ne ma na addini gaba ɗaya tozarta sallah to kamar matsayin ka bata ayyukan addini gaba ɗaya ne domin tsayuwar sallah shine mai tsayuwar ragowar ayyukanka na kirki na addini haka bacinta kamar yana yi a hadisi na abi huraira cikin sunani abi dawud da sunan ibn maja yana da kuma shahidi na hadisin tamim bin aus dari abu rukayya cikin sunani abi dawud da sunan ibn maja wanda hadisi ne tabbatacce bi majmu'i turqihi wa shawahidi cewa farkon abin da za a binkita cikin aikin bawa shine misalla in ta inganta ta gyaru sauran ayyukansa masu simi sai su gyaru in ta ɓaci ba kagar gura ayyukansa ma sun ɓaci to zo ɗauki wannan to amma dai zahirin lafafin asari ɗin abin da yake nuni shine dukkan mutumin da yake wannan shine abin da yake waƙi waƙi'iyan dukkan mutumin da yake mai wasa da sallah mai tura sallah to zaka samu ragowar ayyuka na addini ma zaka samu yana wasa da su yana tozarta su to kamar mutumin da bai yin azumi na farilla to ina tsamba ta masa kuma yin azumin nafila eh to haka wanda ya bar sallah ina tsamba ta masa kuma aiwatar da ragowar ayyuka na na ainihin abdini to da haka sallah ba ce muhimmiya mai ainihin matukar kima eh, sun makataba an sallu zuhura sannan sai umar ɗan khattab ya ci gaba da rubuta wannan wasiƙa kan cewa ku sallaci sallar azhar idza kana al-fai'u dhira'an idan ainihin inuwa ta garu ta zanto dare tsayin dira'i shine daga nan zuwa nan kenan shine zira'i hakan yana kasancewa yayin da rana ta yi zawali ta tsakiya to daga nan lokacin azhar yayi ila an ya kuna zillu ahdikum mislahu zuwa ga yayin da inuwar ɗayanku ta kasance daidai wa daidai da shi kwatankwacinsa ta fuskar tsayinsa to duk wannan lokaci ne na sallar wato ainihin azahar abin da ya biyo bayan wannan kuma to an shiga cikin farkon lokaci na wato ainihin la'asar shi sa ce wal asara kuma ku sallaci salar la'asar wa shamsu murtafi'atun bayda'u naqiyatun alwawu huna wawul hal alhalin rana tana tsokake a sama ga ta kwal kuma ba tana faratas naqiyatun atace gane ba daga annaka. annaqa'u shine abin da yake an tace shi eh, muttafiya kuma daga irtifa'a yartafi irtifa'an ce al-irtifa' abin da ya daukaka kenan bai ba kuma duk abin da yake mai haske wanda hasken yana bayyana eh, yasa annabi Musa an yi cire hannunsa sai a ga haske yana ta abin nan sai aka kira haka da bai ba wa naza yadahu fa idahiya bayda'u lin-naziri to tana kwal ita rana ɗin fadara ma ya sirun rakibu farsakhaini au talatatan gwargwadon abin da mahayin raƙumi ko doki zai yi na tafiya farsaki biyu ko uku kabala gurubi shamsi kafin rana ta faɗi wato wannan ya maka kamar tafsiri ne nuni a kan cewa da wuri-wuri wani lokaci manzo Allah yake tsaye da sallata wato anishin la'asar ta da mahayi wanda yake kan raƙumi ko kan doki wanda yake mara sauri ba mai gudu ba to zai yi tafiyar farsaki biyu wanda yake mai sauri kuma zai yi tafiyar farsaki uku kafin rana ta fadi eh, idan ka ce a ah, farsas jami'insa ne farasik. farsakhain wannan musanna ne na shi alfarsakh farsakh alfarsakh ne wato ainihin mil mil uku gane ba farsakh ɗaya kenan kaga farsaki uku sai baka mil nawa kenan mil tara kowane mil ɗaya kuma ya kai zira'i 3,500 tsanin zira'i a tsana a ɗana hasso 3,500 kamar yadda ibn abubuwar annumari ya bayyana cin alisidika zai kama daga nan zuwa ina kenan hmm? kaga tafiya ce mai nisa kenan kabala eh, gurubi shamsi kafin rana ta fadi eh, har yaje can ɗin wanda yake mai sauri ya ci farsaki uku rana ba ta faɗi ba bayan an gama sallar asar sannan ya kama tafiya akan abin hawa har ya ci farsaki uku kuma rana ba ta faɗi ba eh mai sauri kenan eh mai sauri ba mara sauri kuma farsaki biyu to kaga wannan shine yana maka bayanin game da me ake nufi da bayda na din kenan yace wal magriba kuma ku sallaci sallar magariba idza gharabati shamsu idan ainihin wato rana ta fadi rana ta faku ta buya to sai ku sallaci magariba wanda wannan eh, sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam gaggauta wato anishin sallah ta magrib domin sabawa yahudawa da nasara da kuma 'yan shi'a a da al'imamiyya wanda bayani ya gabata a hadisu na farko akan wannan wal isha'a kuma ku sallaci isha idan zaba shafaqu idan ashafaqu ya faku ya wannan jajajen da yake bayyana a sama bayan faduwar rana yayin da kuka daina ganinsa, to lokacin isha ya yi. saboda haka sai ku tsaye da sallar isha daga nan har zuwa ɗaya bisa ukun dare har zuwa ya zanto an kasa dare kaso uku sai zanto kaso ɗaya dare yayi mai ya tafi saura kaso biyu sannan sai alfijir ya keto to har zuwa nan duk lokaci ne na sallar isha kuma lokacin ta wanda yake na makuta lokaci wanda yake na makuta na ainihin mustahab wanda ake so ka yi sallah a wannan lokaci ne to anan ya ce ila sulusul layl zuwa ga wato ainihin ɗaya bisa uku na dare amma za mu ga hadisin abdullahi bin amr bin as wanda yake cikin musnadul imami ahmad bin hanbal da sahihi muslim da sunani abi daud bi isnari sahihi wanzu Allah ya nuna cewa lokacin sallar isha yana ja har zuwa rabin dare abin nufi a kasa dare kaso nawa kaso biyu har yayin da kaso ɗaya ya tafi sai zan tura kaso ɗaya ya yi mai ya rage to duk wannan cikin lokacin ita sallar isha ne kuma lokacinta na mahuta ba a shiga lokacin wakatar darura ba to wannan asal ɗin kuma gashi yana cewa ila sulusin lai kuma haka ya zo a hadisin abisa sa'id al-khudri eh, sa'ad bin malik bin isnad wanda yake cikin musnadi abi ya'ala da kuma sahi na ibn khudaima da sahih na ibn hibban da al-muntakhaf ni musnadi abd ibn humayt da asnan al-kubra ta imam al-bayhaqi bi isnadi wanda yake sahi. abi sa'id al-khudri radiyallahu an yana da cewa wata rana manzo Allah ya jinkirta wato ainihin sallar isha haddab rabin dare da rabin dare yace in ban da raunin mai rauni da girman mai girma wanda ya tara shekaru kenan da wannan shine lokacinta da ya kamata ana yin ta kuma haka yazo a hadisin Jabir bin Abdullah al-Ansari wanda shi ma na cikin eh, musnadi Abi Ya'la da kuma sahih na Ibn Hibban da ainihin al-muntakhab min musnad abd bin humayd da asnan al-kubra ta shi imam al bayhaqi bi isnadi sahih shi ma ya nuna abin da hadisin abi sa'id al-khudri ya nuna to ga wannan asal din kuma yana cewa mai ila thulusul layl a zahirin sa kenan ka kaman eh, bayan thulusul layl an shiga kaman mai waqtul darura kenan eh, Waɗancan hadisai kuma sun nuna a'a har bayan sursun laili har zuwa rabin dare duk a cikin lokacin ta ne na hakika to ya bu hadisin abi bakara nufai bin al-haris cikin musnad na abu daud a tayalisi da kuma musnad imam ahmad bin hanbal shi ma imam ahmad bin hanbal ya rawaito ta hanyar shi abu daud a tayalisi cewa darare takwas a wata ruwaya darare tara manzo Allah ya dauka yana gabatar da sallar isha a daya bisa ukun dare to kaga wannan sai yake karfafar mai wannan inda ya tabbata to sai zanto kuma hadisi ne da ifi cikin isnadin sa akwai Ali ibn Zaid ibn Judu'an wanda da ifi don haka hadisin bai tabbata ba almuhim dai mu dauki cewa wannan shi asar na shi Umar dan Khattab duba ga asarin da yake bayansa anan kuma dan khattab da yace ila thulusul layl ba wai yana nufin tahdid bane ba wai yana nufin a matsayin iyakan lokacin bane abin nufi bayani ne yake yi eh, shi yasa a asarin gaba wanda zamu karanta sai ce in ka jinkirta to fa ila shatril layl zuwa ga kuma rabin dare ashe kaga ila thulusul layl wannan laysa littahadid ba wadannan cewa in kai sallar isha bayan sulusul lai to ka fita daga lokacin ta ba ana nufin cewa lokacin ta yana ja har zuwa ga wannan sulusul lai kuma har zuwa ga wato ainihin rabin dare wannan sai yake nuna mana yalwa ta ainihin musulunci da kuma falala da kima da sauki da tsari da shi musulunci yake da shi da jin kai na Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa wancan balaraban kauye hadisin abi huraira wanda yake cikin sahih bukhari ya zo ta hadisin anas bin malik cikin sahih bukhari sahih muslim da ya shigo masallaci ya ce ya Allah ka ji kaina da muhammad bandar ragowar manzala ce masa mai laƙari ta hajjarta wasi'an ai ka soke abin da yake da yalwa wa rahmati wasi'at kullu shay rabbana wasi'ta kullu shay'in rahmatan wa ilma Da wannan sai yake tuna min wata tunatarwa da wani dan uwa cikin ɗaliban ilimi yamin wanda mun taba ambata shi wannan hadisi a satukan baya sai yake cewa malam ka yi wahami domin ka ce sai da yi wannan addu'ar sannan sai yake da fitsari a sai da yi fitsarin ne karshe da sahabai suka masa tsawa eh, manzo Allah da ya hana su shine a karshe sai yi wannan addu'ar. shi abin da ya faɗa kenan shi haka yaji ana faɗa to kuskure ne yanda na faɗa shine daidai eh wannan ƙarin addu'ar ma ta hanyar shi hadisin Abi Hurairah yazo ba ta hanyar shi hadisin Anas bin mali ba eh, karin kuma yana cikin yana yazo cikin sunani a Dawud a kitabu tahara eh, min tariq zuhuri eh, zuwa ga Sa'id bin Musayyab zuwa ga Abi Huraira da farko da yazo sai da ya baraka abi da ya gama nafila saraka biyu, sannan sai wannan addu'a Allahumma marhamni wa Muhammadan ولا ترحم معنا أحدا Allah ka ji kaina ni da Muhammad amma kada ka ji kan kowa tare da sai manzo Allah ce laqad tahajjarta wasi'an ai ka tsuke abin da yake yalwatacce to daga nan ba yi aune ba kawai sai ke da fitsari a masallaci a ruwaya ma al-Imam Ibn Hibban cikin sahih na Ibn Hibban nasa sai ya kawo lafazin Allahumma firli wa Muhammadan wala taghfir ma'ana ahadan Allah ka gafarta min ni da Muhammad kada ka gafarta kowa to wannan shine asalin ruwaya ne mun gane ba to wannan kaga sai yake mana yelwa ta musulunci da kuma fadin sa to sai Umar ya ci gaba da cewa wannan muna magana fa akan cewa umar ya ci gaba da cewa a bisa me tabbatuwar ma'anar wato asarin ba a bisa hukunci ta fuskar isnadi ba tabbatuwar ma'anar asarin bisa wasu dalilai da suka zo suka tabbatar da abin da asarin ya kusa amma ta fuskar isnadi ba'ifi ne saboda inqita da aka samu baina nafi' da shi Umar bin Khattab radiyallahu anhu cewa fa man nama saboda haka dukkan wanda yayi bacci ga sallar isha fala namat aynuhu kada idan sa yayi bacci wato addu'a ce anan Umar dan Khattab yayi addu'a da ta kunshi rashin hutu dukkan wanda ya kwanta sallar isha a dukkan wanda ya kwanta ga sallar isha bai yi sallar isha ba to kada ya sami yin bacci ai za a kwanta bacci ne don ka huta ka samu hutu to gashi ya maka addu'a kuma kar hutun ya zo kaga wannan mai littahazir ne domin tsoratarwa a matsayin umar dan kafa mina irin wannan addu'a to kaga dukkan mai imani zai takanansa domin kada ya je ya kwanta kuma daga nan kuma ya rasa baccin ba ta ko koda ya yi ishaɗin kuma baccin ya gagara daga baya sai an hada da wani abu kamar da yake faruwa ga ɗaiɗaiku cikin mu muna fata Allah ya yi to shi ne fa faman nama fala namat ainu wannan ya zo marfu'an zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ta hanyar hadisin Aisha radiyallahu anha kamar da yake cikin musnadul bazzar aisha take bayanin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bai taba yin bacci ba kafin ya sallaci isha sannan kuma bai taɓa yin shira ba bayan sallar isha sannan kuma manzo Allah ce dukkan wanda ya yi bacci kafin yayi isha to fala namat ainuhu kada idan ya bacci ma'ana kada Allah ya kama masa bacci haka yanzu cikin musnad al-bazzar daga Aisha amma sai dai da'ifi ne domin cikin isnadin akwai Muhammad bin Abdullah بن عبيد بن عمير وانو ضعيفي ذاك اسناده ضعيف بيتبتر آه، وانا بيسا واسطة كشف الأستار بزوائد البزار نا أبو الحسن علي بن أبي بكر نور الدين الهيثمي رحمه الله دومشي مسند البزار ba dukansa ba ne samamme akwai masanid na adadin sahabbai na manzan Allah sussulam wanda shi ba zan ya kawo amma babu su an rasa Idan eh, haka mahafuzu rahman zainullah salafi eh, da farko ya buga shi musnadul bazar a mujalladi tara makatabatul ulum wa hikam a bisa abin da ya samu wanda a wannan ɗin da ya buga babu su musnadu a aisha su musnadu a bisa idin al da sauransu daga ba kuma sai kara samun wasu makhaduta na wasu ajizaɗin na shi musnadu bazza da haƙar sai ƙara ta hakiki sai ya haɗa da wannan guda tara sai aka bugo shi a mujalladi goma sha uku amma tare da haka babu musnadu aisha ciki to ana nan ana nan eh, darul hadis bisa ta hakikin sayyid imran suka tura masa nauyin yayi ta hakikin littafin matsaba'ar darul hadis za su buga shi to da haka shi ma ya tashi yake ta laliman bacin duba ga wancan ta hakikin na shi mahafuzu rahama ne ta hakiki mafi kyau to sai ya tsuntsunto musnad na abi sa'id al-khudri da kuma shashin eh, musnad na aisha ba duka ba da haka sai suka buga shi a mujalladi goma to sai zanto shi ma babu wannan hadisin na aisha a ciki sai zanto yana cikin ragowar hadisanta wanda ba a samu ba a same su ba to amma idan ka koma kashiful astar wanda shi haitami ya yi kashifin astar domin tattara ɗaiɗaikun hadisan da suka zo cikin musnadul bazar wanda babu su cikin kutubin sitta to in ka duba kuma sai ka samu shi wannan hadisan a ciki na aisha ne da kuma majama'u zawa'id nasa wa manba'ul fawa'id shi ma an kirba za ga wannan hadisi wanda shi kuma majma'u zawaid wa manba'ul fawaid shi kuma yayi shi ne akan doriyar hadisan da waɗannan malamai suka rawaito al-imam Ahmad bin Hanbal eh, al-imam eh, al-Bazzar al-imam Abu Ya'la da Abul Qasim at-Tabarani cikin al-Mu'jam al-Kabir al-Mu'jam al-Awsat al-Mu'jam al-Saghir littafai nawa kenan littafai shida hadisan da suka rawaito babu su a kutubus sitta to su ya tattara sai majami'u zawait wa man ba'ul fawaid to daga sai da mana su wannan littafai suna da fa'ida da tsada ta wannan bangaren domin za su rike maka wasu hadisai wanda babu su a asalin su waɗannan littattafan da suke buga a yanzu wasu ma kuma da suka rike maka hadisan babu su ma kwata-kwata sun zanta kowa fi hukumin mafaƙit suna cikin hukuncin littattafan da yake an riga an rasa su to sai zamana shi ah, wannan hadisin bazzar ne to cikin musnad nasa to amma babu shi cikin musnad bazzar wanda yake matabu sai dai ta hanyar kashiful astar da kuma majma'u zawaid wa manba'ul fawaid da cikin sa kuma akwai shi wannan wanda na gaya muku wanda kuma shi da ifi ne amma hadisin aisha kuma ya cikin sunan ibn majah kuma shi wannan hadisin na aisha to tunda ya cikin sunan ibn majah to me yasa haisami ya kawo shi a matsayin me cikin zawaid ƙare-ƙaren hadisan bazzar akan kutubus sittra abin da ya bayu saboda wata jumla da babu ita a ruwayar shi ibn majah suna ibn majah a ruwayar ibn majah ta hanyar hadisin aisha ko ta ce manzo Allah bai taba yin bacci ba kafin isha kuma baya yin shi da bayan isha iyana ya tsaya to wannan karin cewa fa man nama fala namar ainu to shine kuma bazar in farada bihi bazar ne ya kade ta dashi sai dan to ka kari ne akan abinda shi ibn majah ya ainihin rawaito kenan kamar da kuma shi hadisin aisha din wannan ta bangaren shi bin maja ga bakiyatu sitta sai zanta shi kuma mai za'id ne shi yasa shi albusi ne sai ka cikin misbahu zujaja fi zawaid ibn maja saboda ibn maja ne in farada bihi dura sitta shi ya kadaita da shi banda ragowar wato alshin kutubu sitta bukhari muslim abu dauda tirmidhi nasa'i ibn maja to tattara irin wannan tafe yana da mutukar fa'ida da mutukar muhimmanci yanzu kamar al-muqjamil kabir na abul qasim at-tabarani kaga an buga shi bisa taqiqin hamdi bin abdul majid as-salafi to amma za ga akwai masanid akwai hadisan da yawa na sahabbai wanda babu su a ciki a rasa su kamar al-abadila musamman al-abadila a ina nufin wannan ba al mujamil kabir ba eh, ina nufin wannan eh, shi hasan Allah wa ni'mal amma zan tuno insha Allah eh, al-muhim dai al mujamil kabir ba dukkanin sa bane hadisan da suke cikin sa suka suka zanto samamu saboda haka wasu bangaren ajiza nasu aka samu sai aka buga to akwai ragowar ajiza wanda sun kunshi hadisan sahabbai kuma babu su a ciki da dama hadisan sahabbai kamar abi huraira kaga babu hadisin abi huraira cikin al-mu'jam al-kabir wanda yake bagege a yanzu babu shi da kuma dama daga cikin sahabbai inda za ga babu hadisan su a ciki to sai zan to kutubuz zawaid sai su taimaka maka wajen rike ire-iren su waɗannan hadisan wanda babu su a asalin littafin da yake wanda yake bugagge din to fa'ida da mahimmancin sanin wannan kenan kamar musnadu abi ya'ala kaga za ga babu musnadu usman bin affan a cikin sa kwata kwata akwai abu na abubakar akwai na umar akwai na ali amma babu na usman bin affan musnadu abi ya'ala amma idan ka samu al-maqsadul ali na shi alhaisami wanda ya yi shi akan zawa'id na shi musnadu abu ya'ala akan kutubu sitta to anan kuma za a ga hadisan usman bin affan a ciki bisa ruwa shi abu ya'ala ne to sai da mana eh, samun su waɗannan littafan yana da mahimmanci zai taimaka wajen riskar wasu hadisan da babu su koda kana da asal littafin a sakamakon yanayin tsawon zamani ya bai zuwa ga rasu wasu ajiza nasa to sai ya baka damar ya zanto kana da waɗannan littafai din ma'ana kana da waɗannan ajizaɗin a sakamakon abin da kake da shi na waɗannan takardu ne to haka suke da mutukar muhimmanci da mutukar fa'ida kamar shi alhaisami da farko ya yi albadarul munir albadarul munir wanda shi ya kunshi ƙare hadisan labaran cikin al-mu'jamil kabir wanda babu su cikin kutubu sita sannan yayi kuma majma'ul bahrain fi zawaid mujamain kare-karen hadisan dabaran eh, cikin al-mu'jam al-awsat da al-mu'jam al-sagir wanda babu su cikin kutubus sitta sannan kuma yayi eh, gayatul maqasid bi zawaidi musnad al-imam ahmad bin hanbal kare-karen hadisan da suka zo cikin musnad na ahmad bin hanbal wanda babu su a cikin kutubus sitta sannan kuma sai yayi al-maqasidul ali bi zawaidi musnad abi ya'la sannan sai kashaful astar wannan zai kama ka hadisin da isnadi haddasana ahmad ce na abdurrahman bin mahdi zuwa ga wani zuwa azwa ga manzon Allah to daga baya sai rere sai tankade sai ya fitar da isnadin sai kawo matanin hadisan kawai to sune kuma sai ta tattara cikin majma'u zawaid wa manba'ul fawaid to samun waɗannan zai taimaka maka wanda kuma an buga su bugagu ne samun su zai taimaka maka wajen sanin hadisan da a musulman da yake da shi yanzu a hannunka sai ka duba ga babu amma an ka kuma na kuma sai ga haifanin in yaka kuma amur ya rawaito a asalin shi nuskar da yake da ita wanda kuma babu ita yanzu to fa'ida su kenan kamar albusiri yana da ainihin ittihaful khiyaratil mahara bi zawaidil masanidil ashara yana nan eh, mujalladi tara bugun darul watani wanda shine bugu mafi kyau to shi kuma ya tattara maka ƙare-ƙaren harisan da waɗannan masalidin guda goma suka rawaito wanda babu su a cikin kutubus sitta eh, su ne eh, musnadu musaddad eh, musnadu ishaq bin rahuya musnadu abd bin humayt musnadu abi ya'ala Eh, musnadu abubakar ibn abi sheba musnadu ahmad bin mani' musnadu muhammad bin yahaya sannan musnadu haris eh, bin abi usama wanda shi musnadu haris bin abi usama to shi ma kuma haithami ya fitar da zawa'id nasa da suna bughyatul bahis bi zawa'id al haris bin muhammad abi usama wanda shi ma matsabu ne to waɗannan masalidin guda guda goma harisan da suka rawaito wanda babu su a kutubu sita to su ya tattara maka shi albusiri kenan wanda ya rasu 840 bayan hijira ta manzon Allah islam dalibi ne na ibnu hajarin kuma yayi karatu wajen yayi karatu wajen al-iraqi a kashi kashi rayuwar iraqi ne wanda wannan masadin din kusan gaba ɗaya babu su in banda kamar shi musnadu uh, abubakar ibn abi sheba da musnadu ishaq ibn rahuya su din ma kuma wani bangare ne wani bangaren su ne aka samu aka buga amma ragowar duk babu su babu wata maktaba da zaka samu musnadu musaddad ko musnadu abi ala al-kabir wannan bugaggen as-sagir ne mun gane ba akwai musu da biya labi riwayati ibn al-muqri da kuma bi riwayati abu amr mun gane ba akwai al-kabir akwai as-sagir to as-sagir din shine bugagge wanda darul ma'amus ka buga taqiqin husain salim asad to na as-sagir din to amma al-kabir din babu shi to wannan babu su kwata-kwata to amma sai kaga sai zamanin hais ah, al-busiri kaga kamar ya samu maka da su kenan kuma kowane da isnari zai kawo maka musadda zai ce haddasa wani haddasa na wani har zuwa ga manzo Allah sannan ya bayyana maka inda illa inda yake akwai dan matsoli akwai auham sannan kuma ya kama ka shawahid to wannan yana da matukar muhimmanci kwarai da gaske a nan ne ya taba jin wani mai hayaniya ana magana sai ce ai wannan hadisin rawahul haris bin abi usama fi musnadihi sai wani mai tambaya ke ce ah waye kuma haris sai ce yana da musnad ina da shi ma maktaba ta ka ƙarya ne ba ma a maktaba a maktabobin duniya ma babu shi balle maganar bacin a buga shi har ka samu a kasuwa ka siya ka ce kawai a ah, kana da bugu ya tulbahis sai mu iya yadda tunda shi wannan matsabu bugagge ne amma shi hakikanin musnadul haris bin abi usama mafaqut babu shi ko kuma kace a kana da ainihin eh, ittihabul khayratil mahara ko kace kana da al-matalibul aliya na ibnu da asqalani tanan karawaito ka ciro shi wannan hadisin a musnadu al-harib bin abi usama to kaga wannan ba gaskiya bane to kuma kamar yadda ake wannan ƙaryar kuma haka zaka samu ake ƙarya a harkar ilimi din kuma haka ake mutum shi ya shafi ƙarya sai faɗa ce manzo Allah ya ci saboda na ganin jahilai ne a gaban su ba san me suke yi ba to wannan kuskure ne matsala ce babba ina fata muna gane matsala ce babba kuskure ne babba don haka musnadul harib bin abi usama Eh, mafakut ne babu shi sai dai kawai zawa'id nasa na bugu ya tilbahis to samu waɗannan kutubu zawa'id da kutubu takharij to za su taimaka maka wajen iskar hadisan da kusan babu littattafan da su ne asalin littattafan waɗannan hadisai ɗin kamar irin su nasabar raya na zaila'i kamar su irin a turkisu hafirar da ibrahim hajjar da askalani Eh, kamar irin su addiraya nasa kamar irin su albadar munir na ibn mulakin da sauransu to wannan za su taimaka kure da gaske to da haka dai a shahid eh, wannan hadisi na aisha wato ainihin eh, da'ifi ne da yanzu lafazin faman nama fala namat ainu wato abinda abinda nake nufi al-mu'jamil kabir al-abadila din Eh, babu masani musamman na al'abadila shi cikin al-mu'jamil kabir na abul qasim at-tabarani mun gane ba to amma abin da ya kama wannan tashawishin eh, in ka kira abdullah bin mas'ud da abdullah bin abbas cewa suna daga cikin al'abadila mun gane ba wanda kuma kaga su akwai hadisan su a ciki eh na ba ta muna gane ba su akwai hadisan su a ciki to wannan shi ne. Ba man nama fala namar ainihu to wannan yana nuni game da cewa yin bacci gabanin sallar isha an hana kenan dan daga shi umar dan kaba hayayi addu'a haka kuma ya tabbata cikin littafin mustabu bin hanbal da sahih bukhari da sahih muslim ta hanyar abi barzat al-aslami radiyallahu an yace manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya kasance yana kin yana karhanta yin bacci gabanin sallar isha da kuma yin hira a bayan sallar isha manzon Allah yana hana wannan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to amma na ana nufin kowane irin bacci ko ana nufin a bacci wanda yake eh, an tsari kasdin da manufar daman kawai baccin yake so kai ba wani uzuri ba ne ko rashin lafiya ko wani abin da yake mai kama ko larura eh, idan bacci ne zama larura ce ta sa ko wani uzuri ne ya sababa maka ko rashin lafiya ba wai a san ka ba ne a baccin ne ya zo to wannan babu laifi ya zo cikin musnadul imami ahmad bin hanbal ali bin abi talib radiyallahu an eh, yake cewa ni na kasance mutum ne mai yawan bacci a bayan sallar magariba kafin aisha don haka sai na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa ala wa sallam na kuma bayyana mishi larura ta da uzurina sai manzon Allah ya mun rangwame to amma bai tabbata ba cikin istansa akwai muhammad bin abdulhamid bin abi laila wanda da'ifi ne lisu himzi to amma duk da bai tabbata ba wasu dalilai na shari'a kuma suna nuni ga hakan babu laifi in abin ya zama larura ce babu laifi kamar mai fama da damul istihada ko mai fama da salsal baul salisul baul ka iya cewa dole sai yayi abin nan kaga haka zai sallah ko da ya tsarin yana fitowa haka mai damul istihada kaga larura ce ta ba su wannan dama ta ba su wannan ruksa to haka in yi riga zanto mutum jinya ce bayan da za a yi to babu laifi zai iya yi to amma idan ya zamana kamar wani uzuri ne nan ma ya sa haka aka yi baccin bayan sallar magriba kafin sha nan ma babu laifi inda ya tabbata hadisin abdullahi bin umar cikin sahih bukhari da sahih muslim da hadisin abdullahi bin abbas shi ma cikin sahih bukhari da sahih muslim da hadisin aisha shi ma na cikin sahih bukhari sahih muslim da hadisin anas bin malik yana cikin sahih muslim in farada da bihi muslim min hadisi anas bin malik sahabbai sun taba yin bacci bayan sallar magariba kafin isha a sakamakon jinkirtawa da manzon Allah ya tabbaci ya kama su karshe ko manzon Allah ya zo aka yi sallar isha ne bai musu inkari ba saboda baccin ya zo ne ba wai nufin yin baccin suka yi ba amma anan ana hana ka nufin yin baccin eh, kawai kai ka nemo baccin da kanka to wannan laifi ne saba sunnar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to irin wannan shine Umar yake yin wannan ado cewa fa man nama fala namat aynuhu fa man nama fala namat aynuhu fa man nama fala namat aynuhu yake yin wannan addu'a ne Umar al-Khattab to game da yin hira bayan sallar isha shi ma wannan an hana hira labari zance bayan sallar isha ito an hana kamar yadda zuwa wannan hadisin na abi barzata kuma haka ya zo a hadisin abdullahi bin abbas a matsayin shahidi cikin al-mu'jam al-kabir na al qasim at-tabarani da yake akwai abu sa'id al-makki cikin isnadin amma dai shahidi ne kuma da dama daga cikin sahabbai sun rawaito shi hadisin manzo Allah ya hana yin bacci kafin isha kuma ya hana yin hira bayan sallar isha to amma sai aka samu wasu hadisai kuma suka ce a sai ga wanda yake matafi ko mai yin sallah ko kuma wanda yake ango ango ango kamar hadisin aisha cikin musnad abi ya'la yadda yake da'ifi ne ya bar bayanin cewa sai ga matafiyi ko mai salla ko kuma ango ana abdullahi bin mas'ud kuma wanda yake cikin eh, musnadul imami ahmad bin hanbal da musnad abi ya'la cewa sai ga wanda yake matafi ko mai salla. su wannan an ba su dama matafiya an ba shi dama zai iya yin shira domin wani karasa masa nishadi wajen kara samun karfin yin tafiya ɗin eh, mai yin sallah kuma shi ma ya samu nishadi na kada bacci ya kama shi yana ya dan rakoyi haka sai dan tsaya dan tattauna da iyali ko da wasu abin nan kuma sannan sai ya kara dora wasu rakoyi din to wannan babu ne to amma ainihin da ba'ifai ne shi hadisin abdullahi bin mas'ud akwai ibhami kuma akwai inqita Yazo ta hanyar khaisa matu bin abdurrahman ar-rajulin an ibn mas'ud wannan arjul din ba san waye ba sannan kuma ya zo ta ruwa cikin musnad imam bin hanbal cewa an khaisa bin abdurrahman an abdullah bin mas'ud shi kuma khaisa bai ji daga Abdullahi bin mas'ud ba kaga an samu me inqita'i to amma duk da haka wasu dalilai kuma suna nuna hakan babu laifi ala sabilil umum lil haja idan bukata ta kama na ayi zancen da yake mai amfani ta fuskar rayuwa ko ta fuskar addini wannan babu laifi za a iya babu laifi za a iya in bukata ta kama domin ya tabbata hadisin Allah bin Abbas asalin sai da Bukhari amma ruwaya cikin sahih Muslim yake cewa manzo Allah ya yayi hira da iyalinsa cikin dare wannan kaga a bayan me kenan a bayan Isha kashi kaga in bukata kama babu lafi da nassin wannan hadisi ruwayar Muslim cikin sahih Muslim ga kuma hadisin Imran bin Hussein da Abdullah bin Amr bin As wanda yake cikin musnadul imam bin hanbal da sunani abi daud da musdarak na abu abdullah hakim ne saburi da wani su ya rota wani bangare daga imran bin husayn wani bangare kuma ga abdullah bin amr bin as amma da ya tabbata fil jumla manzo sallam ya kasance yana zantar da wato anishin sahabbansa labarukan bani isra'il a cikin dare ma'ana bayan isha kenan ci domin cikin labarukan su akwai al'ajib ababen mamaki fa inna fi himul a'ajib in ji manzan Allah sallallahu to kage da wannan al-Imam Ibn Khuzaima cikin sahih Ibn Khuzaima ya kafa hujjar cewa ashe babu laifi a iya yin shira bayan sallar isha idan ta shafi wani abu wanda ke muhimmi mai tsada wani abu wanda ke na addini ko wani abu wanda yake na rayuwa muhimmi ne amma babu laifi za a iya yi saboda wannan hadisi amma idan ya zama da hira ce mara amfani mara fa'ida to wannan an hana Da dan haka huzaifa bin yaman kamar yadda yake cikin musannaf da abdurzak da musannaf na abubakar ibn abi wani ya zo masa ya kwamfasa masa kofa ya ah, huzaifa ni ne wani sai ya fito ya ce ya ya ce na zo mai hira ne ce a sai kuma jan irfa kofarsa ma'ana ba na lokacin hira eh, umar dan khattab har duka yake aka aka roƙe yana nan cikin musannaf na abubakar ibn abi shayba da yake akwai nau'i na rawi to amma duka yake umar dan kafa in ya sami kuna yin shira bayan sallar isha sai ya sai ya dauka ya kama tabkar ku wannan gudun me gudun ba kada a rasa mai sallar asuba kada a rasa yin wani aiki na alkhairi amin a cikin dare na abin da ya shafi sallar dare da sauran abubuwa masu kama da wannan wanda kuma yana daga cikin abin da ya kamata shugabanni suna kula da shi kana gwamna ko ciyama ko kamsala kana kula da wannan kana kewayawa da 'yan banganka cikin gari din da aga taron dandazon samari suna zaman ɗuma banci sai a kore su a fatattaka su kaga sai a samu canji barna sai ta ainihin shirin to amma babu wannan sai ga abubuwa suna ta lalacewa to haka umar yake duka yake haka yake cikin musamman na abubakar ibn abi ba wa amma wani inda wata bukata ta bayu a yi babu laifi shi yasa ya zo cikin musnadul imam bin abdullah sunan tirmidhi zuwa ga umar dan khattab cewa manzo Allah ya kasance yana yin hira da daddare tare da abubakar kan wani al'amari cikin al'amuran musulmai ni ma kuma ina tare da su to wannan hadisin a shekul albani ya inganta cikin as-samarul mustatab fi fiqh sunna wal kitab har ma yayi wa tirmidhi istidraki da shi tirmidhi ya ce hasan shi kuma ce a ai sahihi ne saboda dukkanin su rijalus sahih ne to shi a shekul albani ya dauki cewa alqama bin waqas ne ne laisi wanda kuma alqama ne bin qais wanda alqama bin qais bai daga umar dan khattab dan haka kaga hadisi ne da ifi akwai inqidai bai tabbata ba alqama ne bin qais ba alqama bin qasim ne laisi ba hadisi ne ba'ifi to amma da raunin sa kaga da ilai shari'a alal umum sun nuna hakan babu laifi musamman wancan hadisi na shi abdullahi bin abbas yace wasu ba kuma ku sallaci sallar asuba nujumu jumu alhalin taurari badiyatun suna bayyane a fili daga badayib dubuduwan daga ce albudu shine az-zuhur bayyanar abu mushtabikatun suna masu shiga juna cakuduwa da juna saboda bayyanar su a sararin sama sai kana ganin kamar suna haɗa da juna su manna da juna mushtabika daga ishtabaka yashtabiku ishtibakan al-ishtibak shine al-ikhtilat eh wal mukhalata kenan to a takeice dai abinda wannan asali yake nuna mana kenan a dunkule domin cewa an ce lokaci yayi na dan so mu ja ne saboda na ga yau mai dauka bai zo ba kaga sai mu dan raka karatun sosai insha Allah to amma dai sun matsa cewa tsaya kaga sai a tsaya kara musu laifi bin juru'an ba eh juru'an eh da'ifi ne wanda yana cikin isnadin hadisin shi Abi Bakara ba eh بارك الله na eh bin ubay bin umair ba wanda yake cikin isnadin shi hadisin aisha na faman nama fala nama ainun na'am subhanakallah Oh, Allah

alhamdulillah rabbil alamin eh, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd eh, wani dan uwa daga cikin ɗaliban ilimi masu hankali ya tunatar da ni game da fatawa da muka amsa a satin da ya wuce eh, lokacin da ya gabata wancan sati muna maganar rukon sunna ta bangaren sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sai muka kawo asar na eh, Abdullah bin Mas'ud wanda yake cikin al-Mu'jam al-Awsat na Abdul Qasim at-Tabarani yana koya wani at-tashahhud wajen ashhadu an la ilaha illallah sai kara wahdahu la sharika sai Allah bin masu yake cewa eh haka ne wahdahu la sharika lahu amma ba haka a koyar da mu ba inda a koyar da mu ko ashhadu an la ilaha illallah babu karin wahdahu la sharika lahu to sai wani ya rubuto tambaya cewa ya ga asifar salatun nabi eh, hadisan Allah bin Umar eh, an kawo da wannan karin da kuma bulugul maram to sai nake ce to daman zai iya yiwa wani sahabi ya samu wani hadisi daga manzan Allah ta fuskar koyarwa da siga kaza wani sahabi kuma sai a koyar da wata siga ba irin wannan sigar ba to shi Allah bin ibn mas'ud a sigar da manzan Allah ya koyar da shi babu karin wahadahu la sharika lahu nace wannan akwai shi to sai shi wannan ɗalibi sai kyan bayani ke cewa aito shi mai tambayar ya ce ai a cikin bulugul maram a hadisi shi Allah bin Mas'ud ya ga ƙarin wahada hula sharikal a shi hadisin Allah bin Mas'ud to haka ya tunatar da ni gaskiya ne cikin bulugul maram za a ga da wannan ƙarin na wahada hula sharikal lahu ta hanyar shi hadisin Allah bin Mas'ud kuma ya ce muttafaqun alaihi ma'ana Bukhari da Muslim Eh, amma inda za ka koma cikin bukharin kuma da muslim ba za ka ga wannan karin ba ta hanyar shi hadisun abu bin masaud eh, bukarin ya kawo shi ta hanyoyi ta wurare bakwai eh, muslim kuma ya kawo shi wuri daya amma a wannan wurare guda bakwai da bukari ya kawo cikin sai bukari ba za ka ga karin wahadahu la sharika lahu da wannan kaga sai na wahami ne daga shi ibn hajarin rahimahullah wata ruwa ta dauke shi sai ya kara wannan wannan kuma auham din za a iya samun su ga mutum kamar hadisin abi huraira na batun khawla bint yasar ya kafi kilma wala yaduruki asaru kaga sai sai tirmizi ne ya fidda shi kaga tirmizi bai rawaito shi tirmizi ko yayi nuni zuwa ya ce wa fil babi sai ce an khawla amma ga abu daud ne ya rawaito cikin sunan abi daud kaga wannan wahami ne to akwai su da yawa amma shi hadisan rabin masu babu wannan karin na wahadahu la sharika eh, shi kuma hadisan rabin umar yana cikin sunani eh, eh, abi daud da karin wahadahu la sharika lahu cewa abin nan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah sai ce wa zittu wa barakatu sai na kara wa barakatu. Eh, nan kuma a shaɗu Allah ilaha illallah eh, wa zittu wahadahu la sharika lahu sai dan ƙara wahadahu la sharika lahu Mana kaman aiki ne na shi Abdullah bin Umar kenan wanda ko da shi a shekul albani cikin sautar salat nabi in ka duba za a ga a hadisi shi Allah bin Mas'ud bai kawo wannan ƙarin na wahadahu la sharika lahu bai kawo ba to to uh, wannan karin na wahdahu la sharika kalo ma'ana a matsayin shi kari uh, ne daga shi Abdullahi bin Umar ko kuma shi ma ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ya tabbata shi ma daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai shi kansa Abdullah bin Umar manzon Allah ya koya masa irin yanda ya koya wa Abdullahi bin Mas'ud babu karin wahada hula sharika kalo. daga baya kuma sai ya ji abi musal ash'ari a su cikin sayi muslim shi kuma za Allah ya koya masa ta hiyar da karin wahada hula sharika lahu don haka sai ya ƙara kuma ruwaya ta cikin musnadul imam bin hanbal ta nuna haka domin ya koya wani a tashahud da yanayin lafazin da shi abi musal ash'ari cikin musulun imam bin hanbal bisnari wanda yake sayi a hadisin ma Allah bin Abbas cikin sai muslim ma babu wannan kare sannan ya zo kuma shi a hadisin Abin Umar har yanzu cikin sunan da Qutni ta fuskar ta din da karin wahadahu la sharika lahu cewa daga manzo Allah manzo Allah ne koya masu shi Allah bin Umar ba cewa shi ya kara ba to amma sai dai kuma isnadin mai rauni ne akwai Musa bin Ubaida al-Madani wanda da'ifi ne musamman ruwaya saka Abdullah bin Dinar wannan ruwaya kuma ga shi Abdullah bin Dinar ya rawaito ta kuma akwai Kharija bin Musa shi ma da'ifi eh mai rauni bai tabbata ba shi yasa Ibn Jawzi cikin at-taqiq ya rawaito hadisin ta hanyar Daraqutni yace hadisi ne wanda yake bai tabbata ba la yasihu ji Abul Faras Ibn Jawzi da haka a dunkulare wannan karin na wahada hula sharika lahu daga shi ibn hajarin ne rahimahullah wannan shine a takaice wallahu a'lam to sai mai batu cewa an yi magana akan batun haɗin kai kuma gashi an sanar da wa'azin bangaren izala jos an ce abuja kaduna kuma an ce wani waje wani waje na gaji? Eh, an ka to kuma gashi an ce a zo a haɗa kai to ina gani abin da ya kamata ko da yaushe muna lura da shi waɗannan mutane wanda suke bisa izala ta jos wanda suka yi wa azijiya bisa jagoranci na ɗan uwa suka gabatar in muka duba lokutan baya mutanen nan yankan sun ce kada ci ba sa bin musalla manya-manyan malamu da sunna suna ce musu yahuda din a shekul albani bai hude ne haisa aka ɗauka da dai miyagun manganu irin wannan to yau kuma sai aka yi sa aka waye gari suna kusantar ka har za su nemi ka zo ka yi wa'azi a masallacinsu masallacin da suke cewa baya halatta a shiga a yi sallah masallacin 'yan tawaye ne har da su kawo a musu cikin masallacin da wannan cigaba ka samu ko ci ba cigaba ka samu to ashe kaga tunda har an samu wannan aka tafi kaga yau da gobe mai yawa waɗancan ragowar abubuwa masu san zuciya sai a bari haka ne ko ba ka ba abu na farko kenan sannan abu na biyu abubuwan da aka faɗa a jiya na haɗin kan haka suke ko ba gaske ba eh to zargin gawa zai koma kenan da wanda bai aiki da shi ba to a faɗi magana wajen mutumin yau kuma bai aiki ta ba abu ne ba ko eh a wannan aka fara eh ina tambaya ba wannan aka fara ba to rashin aiki sai sa a daina faɗa eh to wannan shine a takeici insha Allah sunna hmm. ilimin hadisi ina gani ko so ke da hadisi ko a ilimin hadisi eh ma'ana eh akwai maganganu na malamai wasu suna ganin hadisi kawai abin ya yake banci manzon Allah sallallahu alaihi wa ala wasallam maganganunsa ayyukansa abubuwan da aka aikata ya tabbatar idan aka ce asar kuma abin da ya shafi ah, maganganun sahabbai da tabi'ai to wannan shine asar kuma shi ake cewa khabar shi ake cewa khabar eh, wasu kuma suna ganin cewa a asar da khabar ya kunshi hadisi gaba daya da haka idan aka ce asar wannan ya kunshi maganganun manzan Allah ya kunshi maganganun sahabbai ya kunshi maganganun tabi'ai kamar yadda an ce a khabar ya kunshi maganganun manzan Allah ya kunshi maganganun mai tabi'ai shi yasa zamu ga littafan da suke yin rubutu kamar sharhu ma'anil asar na Abu Ja'far al-Tahawi ta ga yana da mai sharhu ma'anil asar amma an karɓar za ga hadisan manzo Allah ne mafi yawa a ciki sannan sai maganganun sahabbai sai tabi'ai in ka dauki tahdhibul asar na Abu Ja'far at-Tabari ka ga kira da al-asar amma za ga hadisan manzo Allah su suka fi yawa a ciki sannan da maganganun sahabbai da sauransu don haka suka ce al-khabar da al ya kunshi hadisi gaba daya mun gane ba amma idan aka ce hadisi to shi kuma bai kunshi kabar ba bai kunshi asar ba ko ya zanto ya ke banta ga abin da ya shafi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam amma idan aka ce al da Alasar to ya kuma shigo da hadisi ciki eh, kamar da su yake faɗa cikin eh, alfiyarsa ta ilmin hadisi cewa eh, wal matanu mantaha ilayhi sanadu min al-kalami wal hadisi qayyid بما أضيف للنبي قولا أو فعلا وتقريرا ونحوها حكوا وقيل لا يختص بالمرفوع بل جاء للموقوف والمقطوع فهو على هذا مرادف الخبر وشهروا شمول هذين الأثر kaga sai kawo ra'ayin wanda suke ganin cewa wato ainihin eh, khabar da asar sun kunshi wato ainihin hadisi mun gane ba eh, da kuma wanda sai gan cewa a ah, kawai asari da khabar ya shafi wanda yake ba abin da aka dangana manzon Allah ba sallallahu alaihi wa ala alihi sallam amma dai fil jumla abin da yake daidai asar ya kunshi hatta hadisi din eh, amma fil gari da aka ce fil asar to ana nufin makana sahabi ko tabi'i wannan shine wallahu a'lam na نعم نعم shi ne ne abu ne ne magana eh haka ne eh, hadisai sun zo da dama wanda suke nuna manzo Allah ya hana a sha ruwa a tsaye har ma hadisi ya zo cikin sahihi muslim cewa kada ɗayan ku ya sha ruwa a tsaye dukkan wanda ya sha ruwa a tsaye ya amar da shi ko da ta fuskar mantuwa ne eh, wanda ya sha ruwa tsaye ta fuskar mantuwa to ya amar da shi to amma wannan karin cewa wanda ya sha ruwa tsayin bisa mantuwa ya mada shi kare wanda yake sha da ya tabbata ba duk da yana cikin sayi muslim amma ya zo kuma a wata ruwaya cikin musnadul imami bin hanbal ita kuma ta tabbata wanda manzo Allah ya nuna cewa duk wanda ya sha ruwa tsaye to yayi kokarin amawo da ruwa wannan kuma ta tabbata ita wannan ruwaya mun gane da kyau sannan kuma gashi ya tabbata cikin sahih bukhari Eh, manzo Allah ya sha ruwa a tsaye ya sha ruwa a tsaye sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam eh, kuma gashi ga asar da aka samu daga shahin sahabbai su ma sun sha ruwa a tsaye duk wannan gaskiya ne da wannan shi ba sai malamai suka tattauna suka ce hani game da shan ruwa a tsaye din hani ne wanda yake littanzi Dan tanzihi kawai ba wai don haramci ba ma'ana ya halatta ka sha ruwa a tsaye amma abin da ya fi ka sha ame a tsugunne wannan shi ya fi eh, wannan shi ya sannan kuma suke cewa a sha ruwa a tsaye din yakan halatta indal haja idan bukata ta bayu zuwa ga haka ma'ana kana yanayin da ba zai iya wa ka tsugunna ba saboda waje ne a cunkushe ko wani abin da yake mai kama da haka to anan ka sha ruwa a tsaye to babu ne shine abin da hadisan da suke cewa manzo Allah ya sha ruwa a tsaye suke bayani amma in ba haka ba to ka sha a saboda hadisan da suka zo kuma kan hanin cewa kada a sha ruwa a tsaye to wannan shine abin da suka tattauna ibnu hajarin ya tattauna maganar cikin fatahul bari Eh, haka ibn al-qayyim cikin zadul ma'at fi hadai al ibad shi ma ya tattauna magana ne wannan shine a takeice wallahu a'lam eh, siddiƙai dukkan wanda ya taka wani mataki na daraja na kima na ƙololuwa wanda daga wannan matakin sai matakin annabtaka to na shine siddiƙi da haka Allah yake alakan tas da juna wadda kurfil kitab ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya wadda kurfil kitab idris innahu kana siddiqan nabiyya saboda martaba martabatu siddiqiyya tali martabatu nubuwa tana biye da martabata ainihin annabtaka shi yasa abubakar da siddiq zanto siddiqul umma inda za a yi wani annabi bayan manzan to da shi zai zama annabi ne eh, wacce ruwa da suke cikin sunan tirmizi cewa laukana ba adina biyun lakana umar ruwa ce da ifa ba ta inganta ba da wani annabi zai zanto a bayana to da umar ne ruwa ce da ifa tana cikin sunan timuzi a kitabul manaki da haka abubakar shine siddiqul umma shi yasa annabi yusuf Allah ya ce yusuf ayyuha siddiqu aftina lokacin kaga yana matakin siddiqi bai kai matakin annabtaka ba shi yasa maryam alaiha salam abin nan malmasu ibn maryam illa rasulun qad salat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqatun kana ya al-ta'am siddiqa ba annabiya ba da wannan ne malamin suka yi raddi kan ibn hazami cikin littafin sa al-fisal da abu abla al-qurtubi cikin al-jami'u li ahkam al-qur'an a tafsir sura al ibran sun taba kan cewa maryam annabiya ce malamin suka to Allah ya ce ana ummuhu siddiqatun siddiqa ce siddiqi kuma bayan annabi yake kuma ba azana min qaulika illa rijalan nuhi ilayhi rijalan aka ce ita kuma laysa bi rajulin وإنما هي امرأة to kaga wannan eh, shi shi ne, ne shine Isa Abubakar ake cewa Siddiqul Umma kamar da yazo cikin Al-Mustadrak na Abu Abdullah Hakim Nisaburi da kitabut Tabaqat na Ibn Sa'ad ta hanyar Aisha duk da yake ruwar Ibn Sa'ad na da rauni lokacin da manzala ya isa da Mi'raji yayin da ya dawo sai yake bada labari su Abu Jahl sai suka samu abun suka ya fara irin abun nasu aka ba ka samu abubakar da siddiq cewa ga abin da abokin ka yake cewa yace to ai na gaskanta shi ma ga abin da yafi wannan ina ga wannan to daga wannan lokacin zaka ce masa siddiqul umma siddiqul umma to wannan shine siddiqi siddiqi na bai da annabi wa man yuti illahi wa fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina sai aka ce me was-siddiqina wa shuhada was-salihin wa asna ulaika rafiqa wallahu a'lam wa bi hadha al-qadri kifaya walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh